啊啊啊！ To madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayoyinku masu saurare shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci siyasa tattalin arziki al'adu da kuma ci gaban rayuwar al'umma. A yau shirin namu zai ba ku damar tofa albarkacin baki ne dangane da tsokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa yanzu haka a ƙasar Myanmar inda 'yan kabilar Rohingya tsirari ke ci ci gaba da silalewa daga kasar zuwa kasashe makwabta a kokarin su na tsira da rai daga kisan mummuke da kabila mafi rinjaye a kasar Myanmar ke masu na cewa musulmi ne baki da suka shigo domin mamaye kasar su mai da ita kasa mai bin tafarkin addinin Islama. Dubbai sun rasa rayukansu tsawon shekaru sai a wannan karin majalisar ɗinkin duniya ta yi tsokaci. wanda ƙasa ya zaburar da ƙasashen duniya suka miƙe tsaye domin kawo ƙarshen wannan zalunci da ke ci gaba da faruwa a wannan kusurwa. Malami na gaba idan kana jina sai ka gabatar da kanka da ra'ayinka. mai magana mai lambu mai asina daga karofi a lafiyar jihar nasarawa to a game da yan kabilar rohingya dinnan suke fama a cikin lahaulayi gaskiya saboda allah yadda majalisar ɗinkin duniya ta shiga wannan al'amura dumu-dumu na amda shi da hakan nan ya kamata ce cewa wayannan mutane a daina cin musu mutunci kamar inda kowa yake da rayuwarsa ya kamata su ma a rike su hannu biyu amma a ce wayannan mutane ana daina cin musu mutunci ana wulakanta su a gaskiya saboda allah bai daidai ba yana kawo sai cewan saboda haka muna roko mu kawo muna addu'a Allah ubangiji ya kawo musu karshen wannan al'amura da fatan majalisar ɗinkin duniya ta sa baki dumuduma kan wannan al'amura kawo karshen wannan al'amura Allah ya ba zama lafiya a ƙasashen mu na Afirka baki da malami na gaba idan kana ji na ka gabatar da kanka da kuma ra'ayinka a gurguje bismillah sai eh, eh, kuna tare da Uzaina Mahat bakon na ka jihar Kaduna Najeriya a yau zan ba da ra'ayina ne musamman yadda majalisar ɗinkin duniya ta fitar da cewa wannan ƙasa da ake ma musulmai wulaƙanci a jiya gaskiya abin da ake yi bai dace ba kuma yana da sa ce wayannan ƙasa a ce musulman da ke wannan ƙasa a ce ga wani shaida ko ta takarda ko ta alaman cewa wannan bai kamata a ce ana musu wulaƙanci ya kamata a ce ga wani shaida da musulman nan da kowa ya ne bai musu wulaƙanci ba. Madalla mun gode kwarai da gaske Malam Uzairu sai an jima. magana Abdullahi Aminu Kwando Gari, karamin hukumar Kagara, Niger State. A ra'ayi na dangane da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kan musulman Rohingya. To wannan ba gaskiya ba ne, yaudara ne. da tun farkon faruwan abin ya kamata ke wannan kiran da kuma ba da nasu agajin saboda tausaya mu wa'annan mutanen da abin zai faru. To don haka zuwanta daga baya da ce a gaggauta taimaka mu ko kuma su koma. Wannan yaudara ne sannan kuma a matsayina na dan Najeriya ina tare da wannan mutanen Ubangiji Allah ya kuma taimake su. To sai an juma mun gode. Malami na gaba bismillah. Sunana Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plateau, Najeriya. Gaskiya Majalisar Dinkin Duniya ya kamata ta shigo cikin lamarin Myanmar nan da ta shigo ya kamata ta tabbatar wa gwamnatin Myanmar cewa su baiwa musulman kasar Myanmar yancin zama yan kasa su dauke su yan kasa wannan zai kawo saukin rikici kuma zai kawo karshen rikicin Myanmar ko kuma a raba kasar a ba su tasu matukar ba haka aka yi ba a kasar nan aka dauke su baki ko kuma za a su takardar zama yan kasa bayan kuma dama yan kasar ne to gaskiya wannan abun ba zai kawo karshen wannan rikici ba lalle lalle majalisar dinkin duniya ta tilasta kasar Myanmar haka za a samu zaman lafiya. mai magana adamu jimba adamu madara daga garamar hukumar katagun da ke nan jihar bauchi kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi za a gaggauta kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa ɗan ƙabilar rohingya musulmai da ke ƙasar myanmar hakika wannan kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi yayi daidai ya kamata ƙasashen duniya da su tashi domin kawo ƙarshen wannan kisan kyashi da ake musulmi yan ƙabilar rohingya domin ganin an kawo ƙarshen wannan rikicin sa'an kuma gwamnatin ƙasar ta ba su takardar zama a ƙasar domin su ma suna da yankin zama a ƙasar. Na gode sashin Hausa na Girejin Faransa. Sunana Adamu jimba Adamu matara daga jihar Bauchi. Yawa mun gode kwarai da gaske sai an jima. ya Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta jinjiya jihar Sokoto Najeriya. To ra'ayina dangane da waɗannan 'yan kabilar Rohingya da suke fama da waɗannan matsala da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wannan bayani ku sai mu ce gaskiya sun makara kasance wannan abin an daɗe tun a cikin watan Agusta ana ce amana waɗannan bayan Allah. Yana da kyau a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin hukunta waɗanda suke halaka waɗannan bayan Allah. A diba irin fotunan da ke yawatawa ana halaka su. Yana da kyau a ce an ɗauki matakai wanda za a ga cewa an sha kan wannan matsala ba yanzu ba har a nan gaba. Domin gaskiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta makara kasancewar an daɗe ana wannan abin ana cin amana saboda haka bankin ba su katin zama dan kasa kuma waɗannan da sun ka sojojin da sun har halaka su da yan sanda to dauki matakan ganin cewa an da su duniya ta gani Allah ya kawo mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gabaki daya Malami na gaba, bismillah. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Isa Sani mai asuna garfan alli a karamar hukumar ciyawa jihar Jigawa. A hakika mun ji daɗi wannan umarni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar ƙarƙashin mai jagorancin ta. Domin gaskiya wannan musulmi da ake takura a ƙasar wannan ƙasa ta bama abin takaici ne. Duba da yadda aka ta kira dama a kafafen sada zumunta daban-daban da kafafen yaɗa labarai na a rangwanta a mutane domin an yi ikirarin cewa ana kokarin wannan hari da ake samu kamar tamkar hace sanya daga doron kasa to gaskiya wannan abu mun yi farin ciki da wannan umarni Allah sa kuma wannan gwamnati ta kasar Bama ta dauke matakin gaggawa akan dakatar da karba wannan mutane hari ba tsatsautawa malami na gaba idan kana ji na sai ka gabatar da kanka assalamu alaikum mai magana Yusuf gaja mai tare da ringin daga jihar Jigawan Najeriya To hakika wannan mataki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka wajen ainihin kare 'yan ƙabilar Rohingya musulmi musulmai da ake wa kisan gilla to hakika wannan abu ne wanda ya kamata tuntuna abu a ce ta dauka amma dai yanzu ma ba a makara ba muna kira ga ainihin majalisar ɗinkin duniya za ta tura sojoji wannan ƙasa domin a ainihin tabbatar da tsaro a wannan yankuna kuma muna kira ga majalisar ɗinkin duniya za ta tilasawa wannan shugaban ƙasa da dukkanin musulman da aka kashe a mayan musu da gidajensu da aka lalata musu kuma a biya su ainihin duk irin barnar da aka yi musu wannan ina ganin shine zai kawo zaman lafiya kuma muna fatan majalisar ɗinkin duniya in rigingimu suka faru irin waɗannan tun kan su karfi ya kamata a ce mu ɗau mataki ba sai an yi wa mutane illa an musu kisan gilla sannan a ce majalisar ɗinkin duniya za ta ɗau mataki a kai ba muna fatan Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya su kuma waɗannan da aka yi musu illa Allah ka mai musu da alkhairi malami na gaba bismillah assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyo faransa na yi Yunusa Tanko daga Banin Baka karamar hukuma a gwara a cikin jihar nan. To a yau ra'ayin da zan bayyana dangane da waɗannan mutane dan uwanmu musulmai a kasar Rohingya to muna kira ga majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin kawo kariya ga waɗannan mutane cin fuska da ake musu to a kawo ƙarshen wannan saboda shi shugaban ƙasa na wannan ƙasan yana da kyau a ce ya kira waɗannan bangarorin guda biya zaunar da su dan Allah da annabi sulhuntar da su domin a zauna lafiya da fatan Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan fitina nagode sashen Hausa gidan Radio Faransa malami na gaba idan kana ji na bismillah ka dora sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya wannan kira da majalisar ɗinkin duniya ta yi domin a kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake yi a ƙasar rohingya to abu ne da ya kamata a yi domin da ya kamata a ce ana kashe wasu bayan Allah ko kuma wasu da suke bangaren wani addini ba ana kisan gilla da yara ƙanana da manya kuma duniya ta kawo ido ta zura musu to gaskiya wannan kira da majalisar ɗinkin duniya ta yi abun ayaba ne kuma ya kamata ƙasashe na duniya su fito su yi duk abin da za su yi domin su ga an kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake yi a wannan ƙasa ta Rohingya. To Madalla, malami na gaba kai kuma fa sai ka ɗaga murya ka ba da suna da ra'ayi. Kun gidan Rediyo Faransa International mai magana Muhammad Lawal Dan Adamawa ina kiran ku daga kajin jihar Local Gwamnati Adawa State Nigeria. To alhamdulillah game da masu da suka ba mu ganin cewa yadda ake kashe ɗan uwa musulmi game da tanadin da mm, majalisar ɗinkin duniya ya yi min a kawo kace-kace wannan abu gaskiya kuma mun yi harin ciki da ji wannan dama muna so a kawo ƙarshen ki, domin wannan ba a karamin tashi hankali yake kawo mamu kuma ina kira ga waɗanda suke turo mamu a facebook da ma sauransu don Allah su daina wannan ba karamin take hankali ba ne domin gani wannan ma ba da amfani a cikin ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya ina fata wannan shine zai kawo ƙarshen ki na gode. kar da a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi ya shirin mu ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni muhammad salisu hamisu mun kuma ba ku damar tofa albarkacin baki ne dangane da furcin majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen cin zarafin da ake wa 'yan kabilar rohingya a ƙasar myanmar da kuma tabbatar da cewa an samun masa tsaro da kwanciyar hankali a wannan ƙasa shi me ra'ayinku dangane da wannan hali da 'yan kabilar ta rohingya ke ciki da kuma matsayin na majalisar ɗinkin duniya malami na gaba idan kana ji na sai ka ɗora ra'ayina shine a gaskiya ra'ayin da kuka bamu mu gabatar da shi a wannan maudu'i da kuka ɗauko mana na kabilar rohingya to ya kamata a ce manya-manyan kasashe irin su kasa amerika da manya-manyan kasashe na musulmai irin su turki da iran su sa baki akan wani abubuwan da yake faruwa saboda yan uwanmu ne musulmai in ba a sa baki ba abubuwan ya taɓarɓare har ya zo shafe mu kuma mu abin da zai taba musulmai ban masu ba musulmai ba kai hatta saura kabila da suke bayyana a duniya ma gaba daya sa'in hausa na gidan rediyo faransa kai tsaye kuna magana da mun kai da nazarin kama kwa karamar hukumar shirar lokal gaman bauchi na gode sa'in hausa a taki. ra'ayina da zan bada bisa ga tashe-tashen hankulan da aka yi a ƙasa Myanmar inda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a kawo ƙarshen cin zarafin 'yan ƙabilar Rohingya musulmi. Wannan tsari na majalisar ɗinkin duniya yana da muhimmanci sosai kuma kamar yadda shugaban majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi bayani cewa a ba su takardar zama ta 'yan ƙasa idan babu kwanciyar hankali gaskiya babu duka wani ci gaba ku so junanku ku haɗa kanku saboda Allah ya kaddato zaman ku tare ku ga tausan musulmi musulmin da aka tare da ku ku yan Myanmar tashi hankali bai kawo mu ƙasa alheri fatan mu dai shine ubangiji Allah ya ba mu zaman laha da kwanciyar hankali duniya baki ɗaya a zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda wallahi wannan abun ya ƙi ba mu jin daɗin shi idan ana yin shi ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku ko da yaushe Afirka ko ina kira daga nan unguwar wadata tawa jamhuriyar Niger mun gode kwarai da gaske malam Audu Kasko sai an jima da farko sunana aminu mai shayi na garin garba ce ne karamar kuma ta bali ta taraba tarayyar najeriya hakika yadda majalisar ɗinkin duniya ta tashi tsaye domin a nema wa 'yan rohingya su ya kamata kasashen duniya musamman kasashen nan masu kujerar dindindin su haɗa hannu domin samawa waɗannan al'umma yankinsu domin a daina murguna su musu a ƙasar bama kuma su ɗan ƙasa ne ba baki ba ya kamata a nema musu haƙƙinsu domin zaman lafiya da kwanciyar hankali na gode mai magana aminu mai shayi na garin ne karbar kuma ta ta raba tare najeriya radio fanasu sanjima. to sai an juma. mai magana sadu sa'idu daga nan daura. to ra'ayina dangane da wannan kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi a kan shugaban ƙasar bama dangane da wannan kisan gilla da ake wa al'ummar yan kabilar Rohingya to hakika wannan kira duk da mun san da cewa an yi shi a makare idan muka yi la'akari da yadda aka ɗauki tsawon lokaci ana kisan wannan bayan Allah amma duniya ta yi gumi a ƙarshe nake mai jawo hankali da kasashen musulmi da kuma ƙungiyar OIC ta kasashen musulmi ya kamata su gaggauta ɗaukar mataki yin shirin da suka yi wannan ya nuna halin ko in kula da halin da wannan bayan Allah su wanda ya kamata a kyauta musu a taimaka musu ta ɓangarori daban-daban ganin irin ukuba da suke fuskanta daga waɗannan mutane da ƙarshe nake mai fatan Allah ubangiji ya kama na zaman lafiya a dukkan sassan duniya baki ɗaya na gode mai maganar sadu sa'idu daga nan daura a tashi lafiya. malami kai kuma fa sai ka gabatar da kanka da naka ra'ayin. mai magana habibu magajin rafin zaman lafiyan bare bare. To, game da maganan Majalisar Ɗinkin Duniya da ta bai da dama kan maganan ƙasar Bama. To, a gaskiya saboda Allah mu abin da Christian Shin ko sunan ta yi biyu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Saboda yadda tana da kwarzini a da har an zan ba ta nan ban yabo na zaman lafiya. A ce kuma yanzu tana gwamnati haka na samu a gaskiya saboda Allah ta ba mu mamaki ba kaɗan ba. Dama an ce ba yabon ɗan kuturu sai girma da yatsu. Saboda haka ina roƙo ƙasashen musulmi su ma su yi ƙoƙari su ɗauka mataki su nema musu abin da za su ci su sha mutane suka gudu kamin a koma da su a mazugunin su. Malami na gaba kai kuma fa sai ka gabatar da kanka da ra'ayinka. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka dan gidan magaji ta wani zambore Nijar mazamni Lagos ina ba da ra'ayina akan cin mutuncin da aka yamma al'ummar musulmi yan uwata na kasar Benga gaskiya bai dace ba haka nan da aka yi musu bai kyauta ba ya kamata maye mayan shugaban addinin Islama ya kamata su yi magana kamar shugaban Islama na Najeriya da na Nijar da na Chad da na Afirka duk ya kamata a yi magana mutanen na abar kwantata musu ana kashe su ana korar su daga wuraren su gaskiya bai dace ba sunana mamma Abdullahi kaka gidan magaji tawa Jambore Nijar mazamni Eko Radio France RP nagode alaikum sashin hausa na rediyo faransa majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka akan ƙasar bama akan wannan kisan kare dangi da take yi abu ne mai kyau muna fatan za a mai da hankali kuma a hukunta ƙasar ganin wannan hali da aka sa al'ummar rohingya ciki wani abu ne da mu musulmai gaskiya muna cikin cike da damuwa to muna fatan wannan mataki da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka za ta ƙara matsa ma gwamnatin ƙasar bama matsin nan ba domin ita ma ta ji a jikinta ta fatan Allah ka bamu lafiya da zama lafiya a kasashen na Afirka na gode sashen Hausa na Radio Faransa suna na Usman Manuka mai rorar funtuwa mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a to yayi mun gode mu ma sai an jima malam Usman malami na gaba kai kuma fa mi asunanka kuma daga ina bismillah mi ra'ayinka to assalamu alaikum gidan Radio Faransa muna tare da Aminu ne daga Tanti babbar karamar hukumar bakwai da jihar Plateau tarayyar Najeriya al'ummar musulman da suke kasan Myanmar to lallai wannan abun gaskiya da aka ce a basu yancin kansu kuma a daina kasashe su da gwamnatin wannan kasan take to a gaskiya a zahirin gaskiya wannan cin amana ne kuma da zalunci ya kamata a basu yancin su a daina musulma musu wannan zalunci ne wannan kuma ba zai taba yiwa kirki da zalunci ba da fatan Allah ubangiji ya kawo musu dauki kuma Allah kawo dawwammamin zaman lafiya a kasashen mu na duniya da sauran kasashenmu na Afirka baki ɗaya. Na gode sosai. da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki da ma waɗanda ba su samu damar tofawa ba saboda wata watakila tangardar na'ura ko kuma lokaci ya ƙure ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international da rafi musamman jami'in da ya haɗa mu da ku ibrahim tukurke ke cewa da ku bisa da mu huta lafiya.